وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من أيام متشم بيرجى وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، دبو الآن دري هدى تلاتين دترة دومين شي غبدا غباتد بده غدادا تفسيري

to wannan hadisin ya zo ta hadisin anas bin malik radiyallahu an wanda yana cikin jami'ul tirmizi haka ya zo ta hadisin abi umamat al-bahili sudai bin ajalat yana cikin al-mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani da dai jama'a min as-sahaba da jama'a min as-sahaba amma bai inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam a matsayin cewa manzon Allah ya faɗa haka bai tabbata ba bisa zance wanda yake mafi inganci duk da ah, Sheikhul Albani rahimahullah ah, ya yi kokari wajen karfafa ah, hadisin kamar yadda yake cikin sahihu targhib wa tarhib da kuma sahihu tirmizi amma abin da yake daidai shine hadisin bai tabbata ba bai tabbata ba amma ya tabbata daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda yake cikin ah, sahihi muslim yake cikin sahihi muslim ah, hadisin Jabir bin Samara radiyallahu an ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in ya gama sallar asuba to yakan zauna ya yi ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala har ta fito har ta fito wannan ya tabbata ga aikin manzon Allah sallallahu sannan kuma ya tabbata ga aikin jama'a min sahaba kamar irin su Abdullah bin Mas'ud Ammar bin Yasir Huzaifa bin Yaman kamar yadda yake cikin musannaf na al-Imam Abu bin Abi Shayba ya tabbata idan suka yi sallar asuba to sukan zauna har sai rana ta fito sannan za su tashi kenan wannan nuni akan cewa hakan abu ne wanda yake tabbatacce ta fuskar sunnar manzo Allah da kuma ayyukan magabata amma bayanin ladan cewa yana da ladan aikin haji da umara to wannan shine bai tabbata ba wannan shine bai tabbata ba bisa zance wanda yake mafi inganci akwai bayani mai tsayi akai to amma dai wannan shine wallahu a'lam eh babu laifi ya halatta eh, ya halatta mutukar dai hakan ba zai bai zuwa ga samuwar fitina da rigima tsakankaninku ba eh, amma al'aslu fihi annahu halal eh, sai dai idan aikata wannan halal kuma zai bai zuwa ga samuwar abin da yake haramun na gaba na fada na rikici da sauran abubuwa masu kama da haka ta yadda masalahar rashin yin تابين قرارا تظن تؤتي المصلحة الراجحة والمرجوحة با تؤنسي إياها قريدا دي أورا سيأيها قريدا ين أورا صبر يا زمن المفسدة ذات بيوبايا أما أم باك بياها لت والله أعلم آه، وأنا أقول لك وسواء يوم كامل وعندنا إذن نعم كأسوه zai iya fitar da ni daga musulunci hukuncin haka kuma ina neman shawara da a hukuncin haka wannan nuni ne akan cewa imaninka tabbataccen imani ne kamar yadda ya tabbata cikin sahihi muslim a kitabul iman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ne ce wannan shi shine tsantsar imani shine tsantsar imani wannan wasu wasu shine tsantsar imani to da haka yayin da mutum ya ji irin wannan sai isti'aza sai nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga wannan wasu wasin sannan kuma sai ya hana kansa daga yinsa sai ya shigaltu da wani abu wanda zai ɗauke masa hankali daga shi wannan wasu wasi ne kamar yadda yake kuma cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim shaidan zai zo ɗayan yana cewa waya halicci kaza waya halicci kaza har ya zo a ƙarshe ce to shi Allah waya halicce shi to idan ɗayan ku ya samu kansa haka to sai nemi tsarin Allah subhanahu wataala sannan kuma ya hana kansa daga irin wannan samuwar wasu wasun tattare da shi wannan shi ne wallahu alam hmm. wannan eh, girmamawa ne eh, idan aka ambaci suna Allah sai ka ce mai subhanahu Wataala, ta'ala kamar yadda Allah ya ambaci haka cikin ayoyi da dama cikin alkur'ani mai girma haka yin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lokaci sallallahu alaihi wa sallam ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine kowanne babu laifi akai wallahu a'lam أعوذ بالله ya gabata a jiya annabi isa salam ya yi roƙo to allah ya biyo baya da bayanin cewa wannan roƙon na abin da ya roƙa na saukar da ma'ida to allah ya amsa roƙonsa na haka zai saukar da ma'ida gare su yayin da annabi isa salam ya tashi yin roƙo ɗin sai ya fara da ainihin ismul jalala sunan Allah na Allahu domin shine suna wanda yake mafi girma to yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo baya da bayanin amsa wannan roƙo na shi annabi Isa alayhi sai Allah ya bayyana bayanin amsa wadda me da ismul jalala da suna na Allahu qala Allahu Allah ya ce bai ce qala rabbu ba ko ƙala Rabbu rabbukum sai ce Allahu wato nuni a kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne maji roƙon bayi shi yake amsa kiran wato ainihin masu kira kamar yadda ya ce wa idan sa'alaka ibadi a anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun sannan kuma nuni akan cewa ismul jalala wato suna ne wanda yake mafi girma sunan da idan aka roƙi Allah da shi to Allah yakan amsa wannan roƙon da aka yi masa saboda matsayin sunan a sakamakon shi ne suna wanda yake mafi girma cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata cikin jami'u tirmizi da musnadul imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ji wani daga cikin sahabbai yana yin addu'a cewa ya Allah ina shaidawa kan cewa kai ne Allah ɗaya-ɗaya babu wani abin bauta bisa cancanta sai kai as-samadul ladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace wannan ya kira Allah da sunan da idan an kiraye shi zai amsa kuma haka ya roƙi Allah da sunan idan aka roƙi Allah da shi to Allah zai bayar da abin da aka roƙa ne in gane ba to wannan kaga cikin addu'arsa sai ya fara da ismul jalala suna na Allah to da haka annabi isa salam da ya buɗe addu'ar roƙon da ya da sunan allah to wajen amsa bayanin wannan roƙon da ya sai allah shi ma ya buɗe da sunan allah قال annabi isa alaihi salam bayan ya fara gabatar da sunan Allah sannan ya biyo baya da sunan rab rabbana anzil alaina ma'idatan ya ubangijin za mu ga kuma su alhawariyun eh, makusantan annabi isa alayhi salam da suka nemi ya roƙa musu Allah subhanahu wa kan saukar da ita wannan ma'ida sai suka jingina shi annabi isa din zuwa ga Allah shi kadai su basu jingina kansu ba zuwa ga Allah ne shine idh qala ya isa na maryama hal yastati'u rabbak hal yastati'u rabbuk an yunazzila alaina ma'idatan min as-sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin kaga hal yastati'u rabbuk ko hal tastati'u rabbak a qira'atul kisa'i rahimahullah cewa shin ubangijinka zai iya saukar mana da wata ma'ida daga sama to shi kuma annabi isa da ya tashi addu'a sai ce rabbana ya ubangijinmu ma'ana ni da kuɗin gaba daya don me don ya bayyana cewar wannan addu'ar da suka nema ya yi ya nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi da su gaba ɗaya sun yi tarayya cikin wannan roƙon eh, idan ka nema addu'a wajen mutum to ka yi tarayya da shi cikin wannan addu'a sakamakon mai neman da kai don kuma ya nuna musu cewa kamar yadda yake matsayin bawa wajen Allah subhanahu wata'ala zai roƙi Allah kan wasu buƙatu nasa to su ma haka bayi ne na Allah subhanahu wata'ala suna da iko da dama su iya roƙon Allah ɗin kai tsaye kamar yadda Allah yake ubangijinsa to shi ma Allah ubangijinsu ne gaba ɗaya da haka kamar yadda zai roƙe shi haka su ma za su roƙe shi to da haka ne ce me rabbana to shi ne Allah ce qala Allahu inni munazziluha alaikum nan kaga munazziluha lalle ni zan sassaukar da ita wannan ma'ida din alaikum akan ku wato nuni akan cewa ma'idar ta kunshi mai ababanci da yawa za a saukar da ababe a cikinta masu yawa kamar yadda daman su ma hakan suka nema hakan suka nema إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل أن ينزل علينا مائدة من السماء wato ya sassauƙar mana da wata ma'ida daga sama to sai Allah ce inni munazziluha alaikum lalle zan sassaukar da ita wannan ma'ida din akan ku ma'ana kamar da kuka nema ta zanto da yawa to haka zan saukar da ita da yawa din kuma a kira'ar da muka ambata a jiya kira'ar uh, abdullahi ibn kathir al-makki da uh, abu amr al-basri da hamza da al-kisai da khalaf da yaqub al-hadrami inni mun munziluha alaikum cewa lallari zan saukar da ita wannan ma'ida ne zan saukar ka game saukarwa min anzala yunzilu inzala munazziluha min nazzala yunazzilu tanzila ah, domin ah, nuni zuwa ga mai da abin bisa ga yadda annabi shi isa alaihissalam ya yi ya roka ya nema tunda ya ce kala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil kaga shi anzil ya ce. Allah ka saukar mana to da haka sai Allah ce inni munziluha zan saukar din eh, annabi Isa alayhi salam bai yi amfani da cewa mai a sassaukar ba domin har yanzu dai tare da ya amsa zai roƙa musu wannan abin da suka nema to amma har yanzu yana nunar da su cewa wannan din ba shi bane jigo jigo din shine abin da ya ambata masa a matakin farko qalat taqullaha in kuntum mu'minin ku ci gaba da kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ku zanto bayin Allah na gaske masu jin tsoron sa idan kuka samu wannan matsayin to komai sai zama muku da sauki ne komai sai zama muku cikin sauki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to da haka Ah, wajen addu'ar ma sai ne nemi saukarwar bai nemi cewa ai me ba a sassaukar da yawa kamar yadda su suka nema to da haka sai Allah ya ba da amsa bisa yadda shi ya nema a bisa wannan kira'ar cewa inni munziluha alaikum inni munazziluha bisa kuma su abin da suka nema an yunazzila alaina ma'idata minas sama inni munziluha bisa abin da shi ya nema anzil alaina ma'idata minas sama to kamar yadda ya gabata a jiya cewa wannan ma'ida ɗin an saukar da ita an saukar da ita bisa zance mafi inganci duk da ya gabata cewa al'imamul hassan al-basari rahimahullah da kuma al'imam mujahid eh, bin jabar rahimahullah kamar yadda yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an da kuma tafsirul qur'an azim na ibn abi hatim rahmatullah alal jami'a cewa sun tafi akan cewa wannan ma'idar ba a saukar da ita ba saboda yayin da Allah ya sanya asharta cewa dukkan wanda ya kafirce ya bijire ya kangare bayan saukar da wannan ma'ida to zan azabtar da shi azaba mai tsanani to da haka sai suka ce sun haƙura domin gudun kada azabar Allah ta afku gare su to al'imam uh, ibn kasir cikin tafsirul ƙur'an azim ya ce waɗannan isnadodi ne ingatattu zuwa ga al-hassan al-basari sannan zuwa ga mujahid bin jabar rahmatullahi alaihima to kamar yadda bayani ya gabata a jiya cewa isnadin zuwa ga al-hassan al-basari wanda ya inganta amma zuwa ga mujahid bin jabar eh, akwai isnadin da yake mai rauni saboda a cikin isnadin akwai Sufyan bin Waqi' sannan kuma akwai Sharik sannan akwai Lays bin Abi Sulaim wanda dukkaninsu suna da matsala sannan ɗaya isnadin kuma ya zo ta hanyar Abdul Malik ne bin Abdul Aziz bin Jurayj wanda shi kuma yayi an ana yayi an ana to kaga magana cewa isnadodin gaba ɗaya ingantattu ne da al-Imam Ibn Kasir ya faɗa rahimahullah cikin tafsirul Qur'an azim akwai abin duba a ciki akwai abin duba a ciki domin waɗannan isnadorin su ya kawo wanda suke ɗauke da waɗannan illolin da na ambata amma shi isnadin zuwa ga shi alhassan albasari wanda wannan isnadi ne gangariya ya inganta sannan kuma ya zo daga shi mujahid bin jabar cikin jami'ul bayan an ta'awili alquran na al-imam at-tabari rahimahullah kan cewa ita wannan ma'idar an saukar da ita ma'ana ta sauka gare su a duk inda suka sauka a lokacin da suka so amma isnarin yana da rauni isnarin yana da rauni to al-imam ibn kasir cikin tafsirul qur'an azim da ya kawo wannan magana sai ce to kuma yana karfafa wannan magana ta al-hasan al-basri da mujahid bin jabal zantowar kiristoci ba su san ita wannan ma'ida din ba sannan babu ambatanta cikin littafinsu na al-injil ya ce da a ce wannan ma'idar ta sauka to da zai zama abu ne wanda yake za su ambace shi ta hanyoyi da yawa sai kidaya shi daga cikin mai darajoji gare su to zai zama abu ne wanda yake ma zai zama ta hanya da yawa daga su kiristoci din an gane to ƙarshe dai ya tabbatar da cewa abin da yake ingantacce abin da yake daidai shine wannan ma'ida din an saukar da ita ta sauka to wannan magana da al'imam ibn kasir rahimahullah ya yi magana ce wadda take akwai abad duba a cikinta saboda alhassan basri rahimahullah da mujahibin jabar sun faɗi wannan magana ne bisa ne ijtihadi ga abin da ya bayyana gare su na fahimta da suka yi mai ƙarƙashin ita aya na sharaɗin da Allah ya sanya cewa dukkan wanda ya kafirce zai azabtar da shi kaga ba su dogara zuwa ga wani dalili ba daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu kenan kaga magana suna buƙatar dalili daga Allah ko daga manzon Allah cewa ba ai me ba ba a saukar da ita wannan ma'ida din ba ijtihadi suke wanda ya ijtihadi kuma zai iya daidai zai iya wato ainihin kuskure saboda haka magana suna buƙatar mai dalili akai to kuma ba dalili sannan cewa kuma a kiristoci ba su san wannan batun ma'idar ba sannan babu ambaton ita wannan ma'ida cikin al'injil wannan baya nuni akan cewa hakan bai faru ba ma'ida ba ta sauka ba saboda ababe nawa ne tabbatattu wanda sun abku kuma babu su a cikin injila daga ciki kamar batun cewa annabi isa salam ya yi magana yana yaro jariri yana yaro jariri karami ya yi magana kaga wannan ai ya zo cikin alkur'ani ko ba ka ba fa asharat ilai قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين kaga Allah ya tabbatar cikin alkur'ani cewa annabi Isa ya yi magana yana kankani yana jariri yana zanin goyo amma wannan babu shi cikin injila to rashin samuwarsa cikin injila sai yana cewa mai abin bai tabbata ba kaga bai nuna ba tunda qur'ani ya riga ya zo da shi sannan kuma ababe nawa ne wanda sun tabbatan amma kuma babu su a cikin injila sun goge su sun watsar da su kamar yadda Allah ya tabbatar da haka cewa inda yake cewa wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma zukkiru bi sai suka bar suka manta da wani kaso na daga abin da aka tunatar da su shi to zai iya ɗaukan cewa rashin ambatan saukan ita ma'ida da ba a samu cikin injila ba yana daga cikin kasan da suka yi watsi suka manta da shi shi yasa bai zama ya tabbata a cikin injila ɗin ba sannan abu na gaba kuma qur'ani ai shine hujja akan injila ba injila ce hujja akan alqur'ani ba tunda Allah ce wa muhaiminan alai to tunda qur'ani ya riga ya tabbatar da cewa lalle wannan ma'ida din an saukar da ita to dan ba a samu haka cikin injila ba wannan ba wani abu bane daman hujjar shine qur'ani ba injila din ba to qur'ani kuma ya tabbatar magana ta riga ta yi ta riga ta kare tunda Allah ya bayyana cewa Qur'ani shine hujja akan dukkan littafin da yake ba shi ba wa muhaiminan alai wa muhaiminan alai da haka batun ah, cewa idan nan ta sauka lalle gaskiya ne ta sauka shine zance wanda yake mafi inganci kamar yadda jama'a min mufassirin suka rinjayar da haka daga cikinsu akwai al-ta'alabi cikin al-kashf wal bayan shi ma abin da ya tafi kai kenan haka daga cikinsu akwai alwahidi cikin at-tafsir al shi ma abin da ya tafi kai kenan da kuma ragowar malaman da muka ambata a jiya na tafsir wani suka rinjayar da cewa lalle wannan ma'ida din ta sauka tunda Allah ya ce lalle zan saukar da ita to a waɗanda suke cewa saboda Allah ya sanya sharaɗin cewa dukkan wanda ya kafirta bayan saukar da wannan ma'ida to zan azabtar da shi azaba mai tsanani to da haka al'imam imam eh, ibn atiyya rahimahullah cikin al-muharrar wajiz yake cewa wanda ya magana cewa ma'idan nan ba a saukar da ita ba a sakamakon Allah ya sanya wannan sharaɗin cewa zai azabtar da dukkan wanda ya kafirta bayan saukar da ita wannan ma'ida ya ce maganarsa za ta yi saboda wannan in ji al'imam ibn atiyya ya ce don haka maganarsa ba za ta zanto a bar korewa ba zai yi saboda wannan sharaɗin da Allah ya sanya to wannan sharaɗin da Allah ya sanya ai ba wai sharaɗi ba ne kan me kan saukar da ita ma'ida ne. a'a sharaɗi ne da bayanin hukuncin da zai abku bayan mai ita ma'idar ta sauka sai aka samu me. wanda ya kafirce to ga abin da Allah zai masa ba wai batu bane akan cewa za a saukar da wannan ma'ida amma da sharaɗin ba za ku kafirta ba da haka sai aka samu wanda suka ce mu za mu kafurta to tunda dama Allah ya sanya sharadin cewa ba za ku kafurta ba to da haka sai me sai ya dakatar da saukar da ita a Allah ya yi bayani ne akan me to in na saukar da ita idan aka samu wanda ya kafurta to ga abin da zan masa an gane bambancin to kaga wannan shine bayani shine bayanin da Allah yake nufi shine inni munazziluha alaikum faman yakfuru ba'du minkum nan nuni akan cewa ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga bayinsa to akan samu waɗanda sukan ɗauki wannan ni'ima ɗin su sa ta inda ya dace sannan kuma akan samu waɗanda sukan yi butulci sukan kafirce wannan ni'ima ɗin wajen su wa Allah subhanahu wa ta'ala a sakamakon wannan ni'imar kamar yadda kuma akan samu waɗanda suke bin Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan ni'imar da yi shi yasa za mu ga annabi Sulaiman alaihi salam ya ce me li yabluwani a ashkuru am akfur Allah ya bani wannan ni'imar ne domin ya jarrabe ni ya ga shin zan gode zan yi biyayya da wannan ni'imar da ya bani ko kuma zan yi me zan kafirce ko kuma zan kafirce to haka ni'ima take ga bayi wasu wannan ni'ima ta zanto sababin godiya su bi Allah subhanahu ta'ala wasu kuma wannan ni'ima ta zanto mai sababin me su kafirce wa Allah su kangare wa Allah tare sun san cewa wannan ni'imar daga wurin Allah take shine ya arifuna ni'imatallah thumma yunkirunaha ya arifuna ni'imatallah thumma yunkiruna suna sanin ni'imar Allah daga Allah take a sana sai su musata sai su musata wa aktharuhumul kafirun mafi yawan su wato ainihin masu kafircewa Allah ne subhanahu wata'ala da haka Allah ya ce wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuna sanya arzikinku da Allah ya saukar muku na ruwan sama ku zanto kuna ƙaryata Allah ma'ana kuna jingina wannan arzikin ga wani Allah ba ga Allah ba shine ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim da kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-lisi hadisin zaid bin khalid bin al-juhani radiyallahu an ah, wata rana a shekara ta shida ah, a wurin da ake ce masa al da aka yi ruwan sama mamakon ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa ah, yayin da ruwan sama ya sauko to Allah yakan cewa wasu bayina sun waye gari suna masu imani da ni suna masu kafircewa taurari wasu kuma sun waye gari suna masu kafirce min suna masu imani da taurari wanda ya ce an yi mana ruwa bisa rahamar Allah bisa falala ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine mai yin imani da ni ko mai kafirce wa taurari wanda kuma ya ce a an mana ruwa saboda tauraruwa kaza to wannan shine mai kafirce mai kuma yin imani da mai da taurari kaga anan sakamakon ni'ima ta ruwan sama bayi sun kasu mai kaso biyu masu kafircewa ni'imar da masu ne da masu gode mata to da haka anan shi yasa Allah ya ce inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum dukkan wanda ya kafirce bayan saukar da ita wannan ma'ida daga cikin ku ya musa ya kangare wa Allah subhanahu wata'ala fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin lalle ni zan zan azabtar da shi da wata azaba azabar da ba zan yi ta ga wani ba daga cikin talikai na ainihin lokacinsa wannan kaga nuni a kan cewa diyayin da bayi suka bijirewa ni'imar da Allah ya yi musu maimakon su gode sai suka bijire suka wa nan ni'imar to abin da yake biyo ba shine mai azaba ne azaba kamar yadda Allah ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ubangijin ku ya shelanta muku cewa lallai idan kuka gode kan ni'imomin da ya muku to lallai zan ƙara muku a kan ni'imar da ya muku inji Allah subhanahu wataala in kuwa kuka kafirci kuka bijire kuka kangare to lallai azaba ta mai tsanani ce ma'ana zan azabtar da ku a sakamakon mai wannan kangarewa kamar yadda Allah ce wa daraballahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون الله يبقى مثال وتا القرية تنا تكين أمنتي تنا تكين زمن لابيا الله يعني امتاتا دني إمومي ما ستارين يوا أبابي ما سيوا نني إمومي تو أما سيتكافر شو نني إمومي الله سبحانه وتعالى ta bijire ta kangare da haka sai Allah ya ɗanɗana mata wato ainihin azaba ta yunwa da kuma tsoro saboda abin da suka zanto suna aikatawa na mummunan aiki libas anan ana nufin mai azaba shine tufafi azaba kaga sun fuskanci wannan azaba ta yunwa da tsoro da razani da tashin hankali a sakamakon mai bijirewa ni'imar da Allah ya musu a ainihin mai matakin farko an gane ba to haka mutanen saba su ma abin da ya faru gare su ke to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake zartar da abubuwansa shi ne fa'in ne u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahada min al'alami wannan kuma nuni akan cewa wato ainihin azaba mataki-mataki ce akwai azabar da take mai tsanani mafi girma akwai kuma azabar da take bata kai wannan ba da Allah ce fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu lalle ni zan azabtar da shi da wata azaba irin azabar da ba zan yi ta ga wani ba kaga wannan nuni akan mai fifiko da ake samu tsakanin azaba din wata azabar tafi wata wata tafi wata girma kamar yadda Allah ce walanziqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbari la'allahum yarji'un lalle mu dandana musu wata azaba wadda take mafi kusa wadda ba ta kai azabar da take mafi girma ba kenan akwai azaba mafi girma wadda za su tunkara a nan gaba kamar yadda Allah ce wa min hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'azim game da ainihin munafikai Allah ce da sanin zamu azabtar da su so biyu a nan duniya mu kunyata su da kuma kabari sannan mu mayar da su zuwa ga azaba babba wadda ta fi wannan din girma kuma wadda ta fi wannan din wato girma shine fa inni azibuhu azaban la azibuhu ahada min irin wannan salo da irin wannan tsari na cewa da Allah ya lalle zan azabtar da shi da wata azaba azabar da ba zan yi ta ga wani ba wannan nuni akan mai girman azaba da cewa kuma azaba ce ma tsananciya kamar yadda Allah ce fa yawma idan la yu'adhibu azabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad kaga wannan nuni akan mai kaiwa mutuka wajen azabtar da shi a sakamakon abin da yayi na kangarewa na ainihin bijirewa Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata cikin musnadul imami Ahmad bin Hanbal da al-mustadrak na al-imam abu abdullah al-hakim al-nisaburi da asnan al-kabir lil imam al-bayhaqi hadisin abdullah bin abbas radiyallahu anhuma wato kafaran qurayshawa suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan aka maida dutsen safa ya zanto zinariya Ah, ka roƙi Allah ubangijin ka ya mai da dutsen safa ya koma zinare to za mu yi imani da kai za mu yi imani da kai da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya nemi haka to sai Allah ya tiro da Jibril alaihi salam zuwa ga manzon Allah Sallam. ya ce ya rasulullah Allah yana gaishe ka yana maka sallama to amma ga sakon da ya ce zai sanya wannan dutsen safa din ya zanto zinari amma da sharaɗin dukkan wanda ya kafirce bayan haka to Allah zai azabtar da shi da azaba da bai wa wani ba zai azabtar da shi da azaba da bai wa wani ba ko kuma a'a Allah ya bar su a haka ya buɗe ƙofar tuba da ƙofar jin wanne ka zaba ba sai manzo Allah ce a'a kofar tuba da kofar jin kai wato su aikata laifin su tuba Allah ya kaɓi tubansu kuma ji kansu wannan shi na zaɓa a kan wancan da haka shi yasa Allah ya ce manzo Allah wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan me rahama ga halittu ya zo cikin al-mustadrak na Abu Abdullah Hakim an-Nisaburi manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas inna ma ana rahmatun muhdat ya ku mutane ni rahamar Allah ce a barbayarwa ya zo kuma cikin sahihi muslim manzo Allah ke cewa inna ma bu'istu rahama an turo ni domin izanto me wato ainihin rahama domin izanto wato ainihin rahama to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zo cikin sahihi muslim yake cewa shi nabi tauba ne annabin tuba ne da haka shi yasa ce a'a babu taubati war rahama a bar kofar tuba da kuma kofar rahama Eh, wannan kenan nuni akan cewa ah, diyayin da mutane suka nemi wata aya sai Allah ya saukar da wannan ayar sai suka bijira suka kangare to shine Allah zai zai azabtar da su to amma za mu ga hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim lokacin da kafiran Quraysh suka nemi manzo Allah ya nuna musu wata aya da haka sai nuna musu aya kan wata wata sai ya tsage gida biyu ya kuma faɗo ƙasa suna ganinsa an gane ba amma kuma tare da haka suka bijire amma kuma Allah bai danke su da azaba ba a lokaci suka ce a'a wannan dabo-dabo ne Allah ce a ah, ikitar sa'atu wan shakkal kamar wa in yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir me ya bayu azaba ba ta sauka a kansu ba saboda su anan ai ba aya suka nema ayyananniya ba aya suka ce kawai ba su ayyana ba da haka sai manzo Allah ya nemi a yi a nuna aya kan tauraro an gane ba amma idan da sun ayyana cewa aya kaza muke nufi to irin kamar yadda ya faru game da ita batun saukar da ma'ida da sauran ɓangarori kamar abin da ya faru ga annabi salih to da a lokacin idan Allah ya saukar da wannan ayar da suka ayyana kuma sai suka bijire mata to lokacin azaba za ta sauka gare su azaba za ta sauka gare su wannan shine bambancin da yake tsakanin wannan da kuma wato ainihin ah, wancan to shine zan azabtar da shi azaba wato ainihin mai tsanani abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an lil imam abi jafar at-tabari rahimahullah yake cewa bangarori uku na mutane sun fi fuskantar azaba matsananciya yace su ne munafukai saboda Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira kaga su munafikai can ƙasa ƙasan wuta suke saboda nuni akan cewa halin su ya kai mutuƙa wajen muni yace sannan kuma sai waɗanda suka kafirta daga ma'abauta ma'ida tinda Allah ce fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min alamin. yace sai kuma mabiya fir'auna wanda suka bi shi akan kafirci tunda Allah ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab wato ran da kiyama za ta tsayu za a ce da iyalan fir'auna ku ainihin ku shigar da su wato ainihin azaba mafi tsanani adakhilu ku shigar da su azaba mafi tsanani akwai kira'a udkhulu ku shiga azaba mafi tsanani ya kuma biya fir'auna to waɗannan su ne ababen da shi abdullahi bin amr bil as ya duba ya ainihin yi wannan magana shine fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al alim a cikin wannan ayoyi guda biyu roƙon da annabi isa alaihissalam ya yi da kuma batun amsa masa roƙon da yi a aya ta sha biyar roƙonsa kuma a aya ta sha hudu idan muka duba su waɗannan ayu guda biyu za mu fahimcewa wato annabawan allah subhanahu wa ta'ala tare da matsayinsu da girmansu da darajarsu wajen Allah subhanahu ta'ala ta zanto wasu annabawa manzanni to su ma suna da buƙatuwa zuwa ga su roƙi Allah subhanahu ta'ala kamar yadda waɗanda ba su ba suke da buƙatuwa zuwa ga su roƙi Allah ta yadda annabi isa alaihissalam ya yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu ta'ala sannan kuma mun fahimcewa manzanni da annabawa na Allah subhanahu ta'ala ba su da ikon su zo da dukkan abin da aka nema na su zo da shi su a karan kansu a'a sai sun koma zuwa ga Allah ta yadda annabi isa salam bai ce ke ma'ida sauko ba a sai addu'a ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah yana kan mambari yana khutuba sai wani ba kawai ya zo ya ce ya rasu rasulullah dabbobi suna mutuwa yunwa ta kama mutane an samu fari ka roƙa mana Allah sai manzo Allah ya ɗaga hannu yake addu'a Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da mu bai ce kai ruwan sama sauko ba mun gane ba wannan kaga sai yake nuna maka batan gulatus sufiyya waɗanda suke ganin cewa shehunansu suna iya komi suna iya komi kaga wannan bata ne kamar yadda ibrahim inyas yake faɗa a littafinsa nafhatul malikil ghani inda yake cewa da kansa kad khassani bil ilmi wat in qultu yakun bila taswifi lakinnani ittakhadtuhu ta'adduban fakhtarani yace Allah ya keɓance ni bil ilm da wani ilimi na musamman wata sarif da kuma sarrafa duniya me a tasarif ai mastar ne na sarrafa yusarrifu tasarifan ma'ana in me da ƙasa ta koma sama sama ta dawo ƙasa in kashe irayar in azurta in talauta wannan shine me at tasarif in ma baka gane ba sai ce maka in kultu kun yakun bila tasawifi in na cewa abu za kasance nan take zai kasance bila tasawif ba tare da jinkiri ba min sawwafa yusawwifu tasawifan ai akhara yuakhiru ta'khira kaga wannan matsayin wa matsayin Allah ne shin da ne Allah yake da me inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله شيء كتير أبو كسن تنتا كسي كسن سيتي لكنني اتخذته وكيلا سيدنا ركي الله أمسئين وكيلي ma'ana duk abin da waga Allah yana yi ni nake ta'adduban saboda ladabi kawai fa ni khalila da haka sai Allah ya zaɓe ni a matsayin badaɗinsa masoyina na saboda wannan ladabin da na yi masa na wakilta shi ke mun abubuwa amma fil hakika ni nake kaga wannan me yake nuni yana nuni akan cewa kenan shehunan su matsayin ya ma wuce matsayin me manzanni kuma haka yake a ibnu arabi al-hatimi mai littafin al-futuhat makkiyya cikin littafinsa lada'iful asrar da ɗa'iful asirar yake cewa sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fauka rasu ya ce matsayin annabi a barzakh shine wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sun sama yake da matsayin manzo amma ɗan kaɗan da kaɗan ya ɗara manzo amma kuma yake ƙasa yake da wali me yake nuna maka wato wali ya fi annabi ya fi mai ya fi manzo wali ya fi annabi ya fi manzo to wannan kenan haka baitin yake cikin ladaiful asrar amma kamar yadda yake a nakali cikin dar'u ta ta'arudul wa wal naqal li shaykh sabitimiyya da kuma jami'ur rasail ana ya kawo shi da cewa ainihin makamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa dunal wali to koda ka gan shi da bi hadha lafz da wannan lafz to ibn taymiya rahimahullah ya kawo shi ne bil ma'ana amma hakikanin lafazin kamar yadda yake cikin littafin shi ibn arabi da da'if al asrar shine sama'un nubuwati fi barzakhin duwayn al wali wa fawqa rasul wa fawqa rasul ibn arabi al hatimi akwai ibn al arabi al maliki mai ahkamul qur'an mai aratul ahawdi to kaga wannan bata ne shi yasa dan yanzu ka samu cewa wani yayi waka ya ce shehunsa ya fi Allah ko ya annabi ko akan shehunsa zai taka wuyan manzon Allah sallam wannan ba abin mamaki ba domin haka yake a rubuce cikin littattafan shehunan nasu nuni akan cewa shehunan suna iya yin komi ko da Allah bai so ba shi yasa ka samu kowane ɓangare na ƙungiyoyi ka suna yin taka tsantsan da shi'a amma sai ka samu su ba ruwansu za su iya yin tafiya da 'yan shi'a saboda mai manufarsu ƙudurinsu ya zama ɗaya kamar da suke ganin darajar shehunansu da fifikon shehunansu akan annabawan Allah da manzannin Allah to haka shi'a masu ke gani shi yasa zamu ga almajalisi cikin littafin sa biharul anwar ya kulla babi yace babin da yake nuna kan cewa limaman shi'a sun fa annabawa shi yasa zaka ga alkulaini cikin usulul kafi zaka ga ya kulla maka babi ya ce babin da yake bayani akan cewa limamai suna yin abin da suka ga dama da haka mutuwa ma sai sun zaba kansu lokacin da za su mutu sun san me za a yi gobe sun san me za a yi yau sun san me zai faru a gobe saboda me suna ganin cewa gaba suke da wato ainihin manzannin Allah haka al-Khumaini cikin al-hukumatu islamiyya yake cewa wa inna min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yana daga cikin abin da yake dole tilas a matafiyar mu ta shi'a mutum ya kudurce shine limaman mu goma sha biyu suna da wani matsayi tun kan Ali bin Abi Talib har zuwa kan Muhammad bin Hassan al-Askari suna da wani matsayi na musamman wanda mala'ikan da yake kusa da Allah kamar mala'ika Jibril bai samu wannan matsayin ba haka annabi mursali kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan matsayin ba shi yasa zaka samu sai a taɓa manzan Allah a yi wa manzan Allah cin kashi a ci mutuncin manzan Allah tare suna da awaciya su masoya annabi ne amma ba sa ɗaukar matakin kare manzan Allah irin matakin da suka ɗauka a kan kare shehunansu kaga wannan bilisan hal sun nuna maka cewa shehunansu gaba suke da da manzannin Allah kuma haka yake a rubuce da haka suka ba su matsayi na Allah cewa suna iya komi ko da Allah bai so ba to amma ga annabin Allah Isa alaihi salam an nemi abu amma me addu'a yake addu'a yake neman me Allah yayi me ya kawo wannan abu ya roki Allah subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan ayat cewa yayin da mutum zai yi addu'a to lalle ya maimaita sunan Allah subhanahu wataala ya maimaita sunan Allah ta yadda annabi Isa ya maimaita sunan Allah ya Allah ya ubangijinmu da wannan yana bayuwa zuwa game saurin amsa addu'ar baya shi yasa ya zo a hadisin abi huraira cikin sahih muslim manzala ce ga wani mutum matafiyi ne kuma yana cikin hali na kunci gashin kansa dai ya cicci kuɗe kayansa cike suke da ƙura saboda gajiya ma'ana ka kowanne yanayi na me na amsa maka addu'a in halin tafiya ne na yanayi na amsa addu'a in halin kana cikin kunci ne shi ma ne na me na amsa addu'a sannan ya daga hannuwansa sama shi ma daga hannu yayin addu'a shi ma saubi na me na amsa addu'a yana cewa ya rab ya rab ko baka ba ya ubangiji na ya ubangiji sai manzo Allah ya ce amma abincin sa haramun ne abin shan sa haramun ne eh tufafin sa haramun ne fa anna yustajabu ta ya za amsa masa nuni akan cewa cin haramun sababi ne babba na hana amsa addu'ar mutum shi yasa za ka ga da yawa mutane suna ta yin addu'o'i ba a amsawa sai su kasa gane ne matsalar a haramun din da ake ci amma suna zuwa wajen boka ko dan tsubu sai su ga nan da nan ne bukatar ta biya saboda ai wajen shedan suka je dama kuma su nasa ne an gane ba to wannan ke da wani lokaci kuma sai Allah din ya amsa tare suna cin harama amma min babin listidraj saboda shigo shigo ba zurfi domin Allah ya damike su da cikakken laifi ba wai gata bane ko nuna cewa abin da suke yi daidai ne ko nuna mai matsayin su wajen Allah subhanahu wataala a'a min babin listidraj shigo shigo ba zurfi shigo shigo ba zurfi ne sannan kuma mun fahimta cewa mutum zai iya neman addu'a wajen wani ka nemi addu'a wajen wani wannan ba laifi ba ne ta yadda ga gashi suka nemi mai suka nemi annabi isa da da ya musu addu'a to ba in ka shiga wani yanayi na bukata ka ce wani kamun addu'a kamun addu'a wannan babu laifi shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da aka samu fari a lokacin umar dan khattab radiyallahu an sai ya zo wajen abbas ya ce mun kasance muna yin tawassuli da ainihin addu'ar manzo Allah lokacin manzo Allah yana nan a shayar da mu ruwan sama to yanzu mun zo muna yin tawassuli da addu'ar kamar ana kamar addu'a a matsayin ka na babban manzon Allah sallallahu kuma ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah ya gaya Umar dan Khattab cewa idan ya gamu da waisul Qarni ya nemi mai addu'a a wurin sa ya nemi ya nema masa gafara gane ya zo cikin sunani Abi Dawud eh, manzar su nake gaya umar dan khattab cewa ya dan uwana kada ka manta mu cikin addu'arka amma hadisin da ifi ne bai inganta ba bai inganta ba duk da yake abin da aka fi so shine kai kai addu'a ga dan uwanka musulmi ba ma sai ya nema ba dan ka samu ka samu falala ta mala'ika kai ma maka irin wannan addu'ar da ya masa kamar yadda yake cikin sahih muslim hadisin abu darda manzala ka ce babu wani mutum da zai addu'a ga dan uwansa musulmi ba tare da ya sani ba a boye face sai mala'ika ya ce kai ma kana da irin abin da ka roƙa masa kana da irin abin da ka roƙa masa an gane to amma idan ya nema din sai kuma kai masa addu'ar to anan ka taimaka masa to za ka samu ladan na ka taimaki dan uwanka cikin bukatarsa ta fuskar mai addu'ar da ya kamasa hadisi kuma ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah ba zai gushe ba cikin taimakon bawa mutukar shi ma bawan bai gushe ba cikin taimakon dan uwansa wannan ana nufin addu'a fa bisa tsari ta sunna ba wai addu'a bisa cewa ka nemo bakin dan akuya ko bakin zakara ko kaza ko kaza ko sai an yi amfani da farin linkafari ko sai an yi kaza sai an yi kaza a wani tsari ne na bata ba tsari bane na shari'a duk da yake babu laifi in mutum ya maka wani abu na alkhairi kai me ka sakan ya masa kamar yadda yake cikin sunani abi dawud musnad al-imami an bin hanbal manzala ka cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u dukkan wanda ya muku wani abu nagari to ku sakan ya masa in ma ba ku samu abin da za ku sakan ya masa da shi ba to ku yi ta masa addu'a har ku ga cewa kun sakan ya masa to nan mutum ya maka addu'a ta alkhairi dan ka dauko wani abu ka bashi babu laifi amma shi ya nema ya sanya wannan sharadi ne to wannan shine an shigo da bida wannan baya halatta wannan baya halatta baya halatta an gane sannan kuma a wannan aya mun fahimci cikar iko na Allah subhanahu wataala ta yadda ya saukar da ita wannan ma'ida din daga sama kuma kunshe da kayan mai ciye-ciye ciye-ciye sannan kuma mun fahimta cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan zo da abu wanda yake saɓanin al'ada domin ya nuna mutane aya cikin ayoyinsa ta yadda saukowar ma'ida daga sama ɗauke da kayan ciye-ciye wani abu ne ya saba al'ada to Allah yakan yi haka domin ya nuna wa bayinsa aya cikin ayoyinsa shi yasa ce me wa ayatan mink sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa ana neman arziki ne wajen Allah subhanahu ta'ala domin shine mafi alkhairin me masu azurtawa shine mafi alkhairin masu azurtawa sannan a aya ta sha biyar قال الله إني منزلها عليكم Eh, mun fahimcewa wannan ma'ida din an saukar da ita kamar yadda shine zance wanda yake mafi inganci an saukar da wannan ma'ida din sannan kuma mun fahimta cewa duk da Allah ya saukar da wata ni'ima daga cikin ni'imomi idan bayi suka kangarewa wannan ni'imar da Allah ya saukar bayan su suka nema suka ayyana ita wannan ni'imar to Allah yakan ne azabtar da su yakan azabtar da su sannan kuma mun fahimta cewa duk yayin da Allah ya saukar da wata ni'ima cikin ni'imominsa to akan samu masu kafirce wannan ni'imar kamar yadda kuma akan samu wanda suke ne suke bin Allah su yi amfani da wannan ni'imar wajen wa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun fahimci cewa azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba wai bisa daraja ɗaya take ba ba bisa mataki ɗaya take ba a'a wata azabar ta yi ta fi wata azabar wata azabar ta fi wato ainihin wata wata azaba ne wannan shi ne wa bi hazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin